أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو تقص قوة جمادى ثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da bakwai ga watan uku shekara da goma sha bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan fodiyo da yake nan unguwar sunosi a cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al fi Hayatil Anbiya wa Sahaba na babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz Allah ka tsare mu Allah ka tsare shi wato jarrabawa a rayuwar annabawa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine darasi na 22 a ismi wanda ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan muna shafi na 153 malin yace summa yadhkuru yazid bin muawiya an ba manta ba yana bayani akan wanda suke taba mutuncin sahabban annabi yayi magana akan abu rayya a baya sannan yazo yana magana akan sayyid qutb ثم يذكر يزيد bin Muawiya sannan ya ambaci Yazid dan Muawiya bi aswa'iz zikr da mafi ambatan wato muni an gane Muawiya dan Abu Sufyan malamai suna da mawƙifi guda uku a kansa akwai mawƙifin da suka yi shididi. wato wajen magana a kansa akwai wanda suka ɗauki mawkifi na tashiri wato sun yi sakaci da yawa akwai kuma wanda suka zo suka tsaya tsakiya akan wannan matsalar ibn al har littafi ya rubuta a raddu alal mutu asibir a ni maniu umin zan to shi yasa idan kana so ka zauna lafiya akan wannan matsalar kakka ɗauki matakin wanda suka wuce gona da iri kakka ɗauki matakin wanda suka shantake da yawa ka ɗauki matakin wanda suka tsaya a tsakiya su ne za su iya yin adalci akan matsalar yazidu ɗan mu'awiya yazidu ɗan mu'awiya yana da kusakurai a matsayinsa na sarki mai mulki yana da nashi alhairan wannan ita ce maganar da shekul islamu bin taimiyya ya faɗa a cikin minhajus sunna ya ce gaya abinda za ka faɗa a kan mu'awiyar sarki ne daga cikin sarakuna da suka yi musulunci kuma musulmi ne ba kafiri ba ne yana da kusakurai sannan yana da ainihin wato daidai wanda zai tsaye da shi ya masa hukunci a kan abin da yi shi ne Allah subhanahu ta'ala fa yaqulu shi sayyid kutub yana cewa wa ha huwa khalifatu wannan fa shine khalifa alladhi yufriduhu muawiyata muawiyatu ala an-nas wanda muawiya ya farlanta shi akan mutane madfu'an ila dalika yana mai tunkuda wannan wato bidafi'in la ya'rifuhu al-islam da wani irin tunkudawa da musulunci bai sani ba dafi'ul asabiyya wato irin tunkudawan nan na ainihin wato bangaranci al-iriyya na ainihin wato dole kana so sai familinka sun ci gaba alƙabliya wato wannan mansubin ne ilal ƙabila wato wanda ake jingina zuwa ga ƙabilanci sai shi sai yi kutub ya ce wa mahiya bi kasiratin ai wannan ba shi ba ne abin da yake wato wannan ai ba abu ba ne wanda yake dama kaɗan a wajen shi ala mu'awiyata akan mu'awiya wala bi garibatin alaihi idan mu'awiya ya wannan ai ba abun mamaki bane an gane to malamai sun tattauna akan dalilan da yasa me yasa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah matsalar shugabanci shura ne amma mu'awiya yazo ya nada dan sa Yazid bin mu'awiya an gane wanda su kaga shi a tanan suke fara sai a ce waye ya nada Yazid sai a ce baban shi to ka ɗauka cewa za su tsaya kan yazidi ne da baban shi a'a za su tattaka daga nan hakan abubakar da umar sai sun tafi an fahimta to don haka sai malamai suka ce wasu suka ce a'a abinda mu'awi ya yi bai kyauta ba ya yi kuskure al'amarin shugabanci ya kamata ya bar shi a matsayin shura ne bai kamata ya naɗa shi ba wasu suka ce a'a abinda ya faru yanayin yadda mutane suka zama a wannan lokacin wanda za ka ɗauki amana ka bashi baka da tabbas akan mutane an fahimta kamar da yadda yanzu kake gani a najeriya ko kuwa kana ganin mutum kamar dafa ma zai yi idan aka ɗauki amanar al'umma aka baka kuna tafiya da shi sai ya taho ya taho da kaka inda ya kamata ya dafa ma sai ka kuma shi zai kwashe ma kafa to ba tabbas to dan aka yaga tunda abu ne wanda ba tabbas akan wanda zai ɗauko ya damƙa amanar al'umma a hannunsa kawai sai ga to dan shi yana da tabbas akan shi bari ya ɗora ainihin wato dan shi ina fatar an fahimta al-muhimmu dai yana da kyau ka fahimci ka'ida ta ahlus sunna akan sahabbai ahlus sunna ba su ce dama sahabbai ma'asume ne bane ba sa kuskure wannan ba aqidar mu bace wanda muka dauka ma'asumi ne kada cikin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wala bi gharibatin alaihi wannan ba abun mamaki ba ne akan mu'awiya fa mu'awiya huwa ibn abi sufyan mu'awiya fa kar a manta shi ne ɗan abu safiyan wabnu hin utba mu'awiya nan fa shi ne ɗan hindu ɗan utba fala ya akudu ahadun islam bi mu'awiya babu yadda za a yi a ce wani mutum zai iya karɓan ainihin wato musulunci ta hanyar mu'awiya aw bani umayya ko kuma bani umayya fa minhu wa minhum bara su sun barranta da musulunci musulunci ma ya barranta da su kamar yadda shi sayyid al-qutb yake faɗa wajen taɓa mutuncin kabilar bani umayya kamar yadda za ka gani ana yi idan sha biyu ko a tara ko goma ga watan almuharram ya yi in shi'a su cika titunan garin nan da wasu gurare su jerin gwano suna Allah ka tsine ma banu umayya kaɗi batan gabaki ɗayan su kuma banu umayya nan da suke cika titi su ce Allah ya tsine musu kakaf Usman yana cikin su muawi yana ciki Abu safiyana yana ciki Ummu Habiba matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana cikin su mai يقول sannan sayyid qutb ya ci gaba da cewa fa in kana imanu usman usman idan imanin usman ya kasance wa wara'uhu da tsantsininsa wa riqatuhu da kuma tausayinsa kana ta kasance ta taqifu tana tsayawa ne hajizan tana mai kariya amama bani umayya wato gaban banu umayya an gane mm. inda sai da na usman duk da imaninsa da tsantsininsa da tausayin da ake cewa yana da shi mm. daga ƙarshe abin da ya tsaya shine ƙoƙarin ya kariya akan ƙabilar banu umayya sai shi sayyal ya ce to laqadin hara hadal hajiz to wannan shamakin da shi sai na usman ya riga ya kafa ya riga ya ainihin wato rushe wansa hada sat wannan wato kafar da ya kafa ta riga ta ainihin wato kule wartaddat umayyatu taliqatun hurratun kabilar banu umayya sai ta dawo ya ci yanzu tana da yanci kuma warasatuha fil jahiliyyati wal islam bayan kabilar da kafin zuwan musulunci ita ce a baya da musulunci ya zo ita ce a baya amma wai da su sai da na usman suka zo sai da suka san yadda suka yi suka daga kabilar su ta ainihin wato ya gaba ta dawo tana da yanci tana da ainihin wato a aji waja a mu'awiyatu mu'awiya shi ma da ya zo ta'awanahu al-usba wata jama'a suka taimaka ma mu'awiya allati ala shaklihi wacce akan wato tsarin shi mu'awiyan da manufarsa wa ala ra'asiha akan jama'ar da suka taimaki namu mu'awiya wajen shugabanci akan siyaciyar da banu umayya gaba shine amru bin al-as shine amru dan as amru bin al-as din ka amanta sahabi ne na annabi muhammad qaum sai shi sai al yace wayannan fa mutanen da ake magana akan su da muawiya da safiyanu da da muawiya da abu safiyan da usman da irin su amr bin al-as wasu mutane ne wanda ta tajamma'ahumul matami wal ma'arib Kwaɗayin duniya ne da wasu bukatu na duniya kawai ya haɗa su sabai fa yake faɗa ma wannan magana fa Kwaɗayi na me na duniya al ma'aribu shine bukatu kamar yadda Allah ya ce annabi Musa waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu bukatu na daban wata dafa ahumul matsami'u da haka kwaɗayi ne yake tun kuɗa suwar raga'i da kuma kwaɗayin wato san wasu abubuwa na duniya wala yumsikuhum khulqun wala dinun wala damirun babu wani abu wanda ya rike su na ɗabi'a mai kyau ko addini ko kyakkyawar zuciya wannan fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ba wannan qala al-allama ahmad shakir allama ahmad shakir ya faɗa mu'allikan yana mai ta'aliki ba da ansara da aksara mimma naqalnahu bayan ya bujiro da mafi yawancin abin da muka koro yace haula il arba wayannan mutanen guda hudu fa da ya faɗa ya faɗa abu Safiyan, ya faɗi muawiya ya faɗi amr bin al ya faɗi sayyidina usman yace min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna daga cikin sahabban manzon Allah ba yadhkuruhum katibun muslimin a ce wani mai rubutu wanda yake da awar musulunci yana ambaton waɗannan sahabbai bi misli ibarat da kwatankwacin irin waɗannan maganganu al-nabiya wacce take ainihin wato karkatattu mara daladi fataraha alaihim ya jefa kan waɗannan sahabban kullu mastata'a duk abin da ya samu iko akan shi min sifatin na sifa wanda taj'aluhum jumlatan wahida wanda za ka sanya su gabaki ɗayansu bura'a'un min dinillahi sun barranta da addinin Allah kamar yadda shi yake faɗa yunafiquna fi islamihim sun shigo musulunci ne da munafunci ba dan yin addinin gaske ba wayanfuna sannan suna kore min hayatihim daga ainihin wato rayuwarsu kullu unsirin akhlaqi duk wani bangare na wata ɗabi'a mai kyau sun maƙalar allama sannan allama ahmad shakir yake thumma nadhkuru shay'an min fada'il muawiyata sannan zamu ambaci wani ɓangare daga cikin falalar muawiya Allah ya kara masa yadda raga Ahmadu fi musnadihi al-imam ahmad ya rawaito a musnad dinsa an al-irbad bin sariya as-sulami qala yati sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi yana faɗa, wa huwa yad'u an-nasa Wahuwa huwa yad'una alhali annabi yana kiran mu ila suhur mu tashi mu suhur fi shahr ramadan a watan ramadan sai ya ce halummu ila al-ghida'il mubarak ku tashi ku je ku ci abincin da in an ci ana samun albarka shine as-suhur tuhu ya kula sannan naji annabi yana cewa Allahumma allim mu'awiyat al-kitab wal hisab Allah ka sanar da mu'awiya wato littafi da hisabi wato iya lissafi sannan waqihil azab Allah ka tsare mu muawiya daga azabar ainihin wato jahannama Da haka yana daga cikin mutane guda 15 kuttabul wahyi wanda suke rubuta wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal wahyu qad kana lahu kuttab wahayi yana da marubuta mutum 15 akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali bin abi talib akwai zaid bin thabit akwai ainihin wato yazid bin abi safiyan akwai yazidu dan muawiya akwai yazidu dan abu safiyan shi ma sahabi ne sannan akwai amr bin al-as din nan da ya fada yana cikin fa masu kutabul wahyi sannan muawiya yana cikin kutabul wahyi amma haka yake faɗar wa'annan ainihin wato maganganun akan shi da haka akwai maganar da wani malami ya fada ya ce babu wani hadisi da aka ruwaito wanda ya inganta wanda yake tabbatar da falalin muawiya shi dai ana shi sanin kenan yawa dan kuma baka san abu ba ai bai zo kace babu ba kar ka cika baki kace ka rantsi da Allah duk abin da kace babu to babu ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba wannan hauka ne a gidan karatu an gane kamar yadda shi mai wannan maganan na faɗa a Kano kwanan nan nace billahi lazi mahaukaci ne kowa ya fita harkar sa kawai a to mutumin da ya ce idan ilimin ka zai tabo al'arshi sai ya kure ka ba ba bane wannan ai hauka shi da ake gani fa ba fa mutumin wannan zamanin bane Allah ya yi shi a wannan zamanin yawa mutumin zamanin magabata ne Allah ya yi shi a wannan zamanin yawa to kaga akwai hauka a ciki yawa sai na ce kai wannan kakkada ka ci gaba da bata maka kanka lokaci a kansa ma haukaci ne kawai eh me register wallahi a to ba haka ba wanda ya san karatu yaushe zaka ce idan mutum ilimin sa ya tabo al'arshi sai ka kure shi da haka yanzu yana nan yana cewa ma a ina ne aka soki shi a Qur'ani saboda haka komai ma za a faɗa a faɗa warawa ahmadu fi musnadihi an abi kuma daga muawiya ya fara wallahi shi yasa na ce muku muawiya da kuke gani kofa ne daga ran da mutum ya ta fara taba mutuncin muawiya to ka jira nan gaba sai ka ga ya taba abubakar da umar ya taba na aisha da hausa daga muawiya ya fara an gane وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي أميرة الأزدي عن النبي أنه ذكر معاوية يا أنبت معاوية وقال يتي اللهم اجعله الله كسن يشي هاديا من شريا هاديا مهديا من شريي من شريا واحد به كما الله كشريد الأمة دشي سيمالا يتي فإذا كان هذا الكاتب إذن شي ونن مربوط سي قطب قد عرف يا سني واستيقن يا تبتد تشي وأن الروايات للي روايه almutalaqqifa wanda ake wanda ake karɓar su min atrafil kutub daga bangarori na littattafan hadisi tanfudu tanqudu hadha naqdan ta yi ainihin wato naƙadin wannan maganar da shi yake fata hatta ya ƙul har sai da ta kai yana cewa innal islam bari'un minhu musulunci ya barranta daga wa'annan mutanen fahuwa wa ma arafa an gane to ɗayan bi ko dai ya kasance wayannan ruwayen bai san su ba wayan kana ya alamu annahu ahsana nazaran in ko ya kasance ya kyautata bincike wa ma'arifata bi quraishi kuma ya san ainihin wato qurayshawa di yadda ya kyautata bincike ya san qurayshawa ba zai kai min abubakar ba ba zai kai abubakar sanin qurayshawa ba dan shi yana cikin su a ciki ya fito ko kuwa hmm. to yanzu ɗayan bi zai faru ko dai ya kasance yanzu shi ya gano wani abu na karatu wanda su abubakar ba su gano ba an gane shi yasa yake jarraha su hina walla yazid bin abi yayin da shi abubakar da kanshi ya dauki yazidu a kiyaye da kyau ba, akwai yazidu dan muawiya akwai yazidu dan abu sufyan kenan da shi wannan yazidin da shi abu eh, muawiya baban su daya yadda abu safiyan yake sahabi mu'awiya yake sahabi shi ma wannan yazidin sahabi ne akwai kuma yazidu dan mu'awiya shi ba sahabi bane ana gane bambanci an fahimta ayi sai yace hina walla yazid bin abi safiyan yayin da ya shugabantar da yazidu dan abu safiyan kenan wannan sahabi ne wa huwa min bani umayya shi wannan yazidin yana daga cikin kabila ta banu umayya wa anfada basaran sannan shi wannan mutumin da yake wannan da'awan ya fi ainihin wato basira mai kaifi ne min umar akan umar hina walla mu'awiya kun ga wancan shi yazidu dan abu sufyan abubakar ne na dashi gwamna kafin sayyidina umar usman ya zo ya tabbatar da shi sayyidina mu'awiya gwamna a wanda ya fara nada mu'awiya gwamna a sham sayyidina umar ne to shi wannan mai maganan ya fi umar basira ne da sanin ya kamata da yake cewa bai kamata su yi mulki ba yadda abubakar ya nada wannan sannan sai da na umar ya zo ya nada wannan Shi ne hina walla muawiyata fa huwa wa ma shi yanzu ya san wani abu wanda shi sai da na umar bai sani ba wayan kana ya alamu anna muawiya idan ko shi sai da na umar da abubakar duk suna sane da cewa lam yuqatil muawiya bai yaki ba fi hurubin ridda bai fita ya je ya yakin yan ridda ba illa wa huwa yudmiru nifaqa wal gadra sai dan yana boye munafunci da yaudara falahu ma alimatu ai in suna sane da abubakar da umar su sun gane cewa mu'awiya munafiki ne wannan abu wannan yazid bin abi sufyan munafikai ne sun boye munafunci ne kuma suka ɗauki shugabancin al'umma suka basu idan an je lahira wa Allah zai hukunta ba su da suka yi wannan ba su Allah zai hukunta wanda kaga kuma ai hasha wa kan lakaci Abubakar yana sana da abu ba daidai ba ne kuma zai wa in kana yara in ko ya kasance yana ganin cewa ma huwa a'zamu min dalika wannan abun ba zai yi ba to dole daga baya zai yadda cewa annahu arafa bi suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu lalle shi Umar ko abubakar a arafu sun fi kowa sanin bisu bata rasulullahi min rasulullahi wane ne ya kamata ya zamanto sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan zai kasance shi wannan mai da'awar annahu a arafu shine mafi sani bisu bata rasulullahi da waye sahabin annabi min rasulullahi akan annabin ma kanshi alladhi kana ya'tihi al-khabaru min as-sama'i wanda shi annabin tun yana da rai labari yana zuwa masa daga sama bi asma'il munafiqin bi a'yanihim da sunayen munafikai kuma a ayyana su a ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne amma annabi hayyabar duniya shi wannan yazidin yana nan da ran shi sahabi ne annabi bai ayyana shi ya ce munafiki bane shi mu'awiyan yana nan da ran shi bai ayyana shi ba ya ce masa me munafiki ne bayan annabin ya bar duniya shi da yake da wannan daman wani ya zo ya ayyana shi ya ce munafiki ne yanzu ya zo da wani ilimi wanda shi ma annabin bai sani ba kuma Allah bai sanar da shi ba ta fuskar wahayi sai ya ce fa zalika ma a'izuhu min wannan shine to ne abin da zan nemi tsari da shi an yi ataqidahu a ce wai musulmi ya kudurci shi au ya qulahu ko a ce musulmi yana faɗa shi qultu sai na ce in ji shi mai littafi kenan shek sa'ad yusuf abu azib wa qala al imam az-zahabi al-imam zahabi ya faɗa a cikin tarjumar dai aje a duba siru a alamin nubala a mujalladi na uku shafi na 133 yake cewa hasbuka ya ishe ka biman yu'ammiruhu umaru duk mutumin da umar zai dauke shi ya nada shi gwamna ba man karanto ba cewa sayyidina umar yana daga cikin mutanen da yake muraqabar gwamnoninsa mutane ma in suka zo sai ya tambaye mutane wani hali wane yake ciki A koruwa da na gani akwai abu musul ash'ari yana gwamna ya daki wani mutum aka zo wajen sayyidina umar sayyidina umar ya rubuta takarda ya aika ya ce a koma in dai ya tabbata ya da keshi, ba akan ka'ida ba ne kuma a gaban mutane ya keshi to abu musul ash'ari yana gwamna ya fito sai ya rama dukan da mutumin sai ya rama dukan da aka mai dan sako aka turo daga ƙasar Kisara ya zo ya samu sai umar ya ce a nuna masa amirul mumini ne gan shi shi can ƙarƙashin bishiya yana kwance ya kalle sai da na umar ya ce adalta hakamta kawa mutane hukunci fa adalta sai ka yi adalci fa aminta sai ka samu amincin da fa animta kake a ƙarƙashin bishiya ka kwanta ko kuwa sai da na umar to shine al-imamu zahabi yake cewa hasbuka ya ishe ka bi man yu'ammiruhu umaru duk mutumin da ka ji an ce na Umar ya ɗauke shi ya naɗa shi gwamna da kanshi kuma har duniya bai cire shi daga gwamna ba ka kusan ba yadda za a yi ya shekara goma yana kan mulki shi ne shugaban ƙasa, wannan yana gwamna wanda in duk duniya za ta haɗu, kai yanzu wata kila za ka iya mudarati da waye ga duk mutumin da ya san Umar ya san kowa shi ya san bai tsoron kowa in ba Allah ba ba mutanen iraki suka kawo ƙara sa'ad bin abi wa kasu ba da ya ga abin zai zama matsala ai cire shi yayi daga gwamnan duk da abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne amma sai na umar sai da ya cire sa'ad bin abi wa kasu daga ainihin wato gwamnan to wannan yana daga ciki dalilan da malamai suke faɗa daga baya abin da sa Allah ya dinga jarraba mutane da shugabannin irin su Hajjaj bin Yusuf irin su Yazid saboda lalacewar mutane ko kuwa to sahabi na manzan Allah yau a ma wancan kadafi ji ba a zagi wancan ji ba a ma wancan kadafi ta a cuci wancan saboda su suna bi a hankali a hankali ba sa so su kauce wa sunnan mai gidansu annabi Muhammad sai ya ba da dama wannan ake zuwa a taka su takawan ga ba ba shi ya kai ga aka zo aka kashe sai da na umar a masallaci ba aka kashe sai da na usman aka zo aka kashe ali bin abi talib to shi yasa da aka yi ta wannan rashin mutunci sai Allah ya turo mutanen da za su zama azaba akan mutane wanda zai miƙe magana a masallaci da ka miƙe kayan magana kawai ya ce to jama'a yanzu fa ina ganin fa kan wasu kawuka sun nuna lokacin girbi ya kuma ni ya kamata in girbe su to ana gama irin su Hajjaji bin Yusuf Sakari ba ruwan shi wallahi tun rashin kunya ka baka saka tsaya gaban shi kare rashin kunya ba kuma da karatun shi da komai mahaddacin ƙur'ani ne an fahimta sakon shugabannin da Allah yake turowa don su zama azaba ga mutane yayin da suka saki layi Allah ya sa mu dace summa usmana summa usman sannan sai usman ya zo ya bashi a matsayin gwamna ala iqlim akan wasu ainihin wato gundumomi wa huwa sagrun shine ainihin al-mawdu al-mawdu ya kafa hujumul adu gurin da ake jin tsoron kada makiya su zo su kawo farmaki fa yadbathu sai shi sai namu awa ya kiyaye gurin da aka bashi ya zama gwamna wa ya kuma bihi a kan sannan ya tsayu da abin da aka ɗora masa mafi alherin tsayuwa kaga babu yadda za a ce mutum sai da na umar ya ɗora shi gwamna ba usman ba ya ɗora shi gwamna a sham sai na umar ne ya ɗora shi gwamna a can yayi shekara goma ya bar duniya bai cire mu'awiya ba sannan usman ya zo ya bar shi duk mutumin da ko sayyidina umar da sayyidina usman suka bar shi akan shugabanci kai ka san cancanta shi ta sa aka bar shi ba san zuciya ba idan ka ce umar usman ai saboda banu umayya ne ai wanda ya nada shi a farko ai ba banu umayya bane umar banu umayya ne ai ba banu umayya ba banu umayya bane sai yake cewa wayurdin nasa bi sakha'ihi sanan sai namu awiya yana yaddada da mutane da kyautarsa akwai kyauta yana shugaban ƙasa ko yana gwamna akwai kyauta in ka bibiyi rigingimin da suka dinga faruwa da Ali bin Abi Talib da shi har sai da Ali bin Abi Talib ce wallahi da za a yadda ai musanyi da mutane na da na Muawiya ni in ɗakko goma in bashi shi ya ɗakko ɗaya daga cikin mutanen shi ya bani da zan yadda saboda su abin da suke da gaske suke yi shi kuma ali bin abi talib matsalar da ya samu wanda suke bayan shi ba da gaske suke yi shine babban matsala to hanya ta farko shine bi sakaihi kyauta ana gane to kar ka zo ka rike madafin iko ba ka rike abu bi a zauna lafiya ba za ka rike kuɗi ba ka rike shugabanci a zauna lafiya wanda ya zo yi shugabanci na farko a cikin wannan al'umma ba shi bane annabi Muhammad ku je ku bincika ku kyauta za a yawa mutum ya ce ya fito daga gurin mafi alherin mutane wanda zai maka kyautar da ba za ka ƙara talauci ba eh? ba ka annabi yake ba ba ga hadisin abdullahi dan mas'ud ba da aka zo yaƙi aka gama kasama fil nasi annabi ya zo ya raba ganima sai a ɗauki raƙumi ɗari fa ba mutum ɗaya ba a ce yanzu kai tams ka buga gani kuɗin raƙumi ɗari nawa ne raƙumi ɗari za a ɗauka a ba wannan a ce ya tafi a ɗauka a ba wannan a ce ya tafi a ɗauka a ba wannan akwai mutanen da a farko ba su shiga addini don Allah ba sai don kyautar da annabi ya musu amma Allah ya ƙi daga ƙarshe sai sun yi addini don Allah ko kuwa to kar ka riƙe kuɗi ka riƙe mulki in ka riƙe kuɗi ka riƙe mulki walla ba za a zauna lafiya ba don kuɗi mulki yana tafiya ne da da kuɗi wa hilmihi ga kuma yana da haƙuri saka kyauta bi saka'i kyautarsa an gane wa hilmihi da haƙurinsa inda ba kwanan nan sanata shehu sani ya fito ya faɗa ba ya ce kwacce ba kuɗi a najeriya ƙarya ɗaya tashi kai ya ce lokaci ya da ya kamata a daina faɗa wa mutane babu ya ce in an ce babu kuɗi yanzu a najeriya ya yadda sai idan ana nufin babu kuɗin da za a ba talakawa ne amma ya ce ya rantse da Allah akwai kuɗi saboda haka wa shahidu shahidun min ahliha haka wanda kuka san kun tura shi wakilci idan kuna da matsala yanzu ku kincibe ta ku can ku je ku same mu a daina zuwa gidajen mu kawai ka fito da sassafe wani ma da asuba falmu gilati ba hazima ga ya kafi a kofar gida ya tsaya ana kawo maka project da file file sai ka ce mutane sun zabe ka sau da haka tunda yanzu ya tabbatar da cewa akwai kuɗi da haka duk wanda ya taho da matsalarsa na makaranta ko kaza to ya san yadda zai an fahimta kuma shi idan ka je ofis ɗinsa a baki ya riga ya sa dama in dai kai talaka ne in ka zo ba appointment za ka iya gani shi duk yan sanatocin nan na Najeriya ta kaf shi kaɗai sa wannan a ofishin ya manna takarda ya ce in dai talaka ne ka zo to ba magana appointment duk sanda ka ga dama ka zo za ka gan shi kenan bas to da kacin da ya ba da dama sai dai ban san yadda za a kaje Abuja bane ko kuwa kuma ka san Abuja an kai rashin sa'a baka da ID card aka kama ka da daddare to kuma sai an tafi belin ka wallahi yawa amma in dai kana da damar da zaka tafi Abuja to kai can kaje in Allah da in ka ciccibi tarin tirin matsaloli ka tafi can zaka ganshi an gane wayan kana ba'dhum idan sashensu ya kasance ta'allama marratin minhu ya ji raɗaɗi rashin jin daɗi daga wajen shi mu'awiya wa kadhalika to haka al'amarin yake falyakunil mul dama al'amarin mulki haka yake baiwa a ce kowa sai ka masa daidai amma idan aka samu cikin kaso 100 kawa mutane kaso 90 daidai ai dole a baka maki ai in aka samu kawa mutum 80 daidai dole a baka me dole a baka ainihin wato maki ina ta dan fahimta kuma ya faɗa ya ce me yasa babin nan da ake faɗa su ba ta zo kansu ba sai ta tsaya kan mutane ya ce ayan dai da gaske ne babin nan da gaske babu ne to ya kamata su ma ta shafe su amma sai babin sai ta tsaya kan talaka ya ce kuma duk wani wanda yake kan madafin iko yanzu ya faɗi wata harka tasa take da yake ta rayuwa ta gidan shi da ya fasa ba su fasa ba kowa ya ci gaba da harkarsa to saboda haka mutane sun yi haƙuri a baya kuma sun ci gaba da addu'o'i da fatan alheri wanda aka ɗora musu nauyi na al'umma su ji tsoron Allah si abin da ya dace a kan mutane ana zuwa gidajenmu ana taruwa kuma mu ba wanda ya zaɓe mu ba haƙƙin kuwa a hannunmu in mutum matarsa ba ta da lafiya to gurinmu ɗansa in bai da lafiya to gurinmu ɗan mutum in makaranta ya gagare ya to gurin wani ma in ya zo gaban ka sai ya fashe ma da kuka Dan dole ka zuciyarka ta kare ka tausaya mai baka da yadda za ka yi kuma kuma sun san mu ba zaben ma kai, wannan ne yana faɗa muku mu ma halin da muke ciki ne ko kuwa Allah ya sa mu dace wayan kana ghayruhu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da a ce wani daga cikin sahabban annabi khairan minhu ya fi alheri akan mu'awiya bi kasirin da yawa wa afdal ya fi shi falala wa asla ya fi shi salaha ko kuwa ai da ma muawiya ba shi bane wanda ya fi falala a cikin sahabbai akwai wanda suka fi shi ko babu akwai fa hadha ar-rajulu amma wannan mutumin fa shi muawiya kenan sa da yayi shugabanci wasasal alama yayi siyasa mai kyau da talakai bi kamali aqlihi saboda cikakken hankali da Allah ya bashi guri ya fi yadda shugabanci wa farati hilmihi da kuma yawan hakurin da yake da shi wasi'ati nafsihi da kuma yalwataccen rai da yake da shi wa quwwati hada'ihi da kuma ƙarfin natsuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa ra'ayihi da kuma ainihin wato ra'ayinsa mai kyau wa lahu hanatun wa umur a matsayinsa na mutum ba mala'ika ba a matsayinsa na mutum ba annabi ba zaka iya samu yana da daidai yana da kusa kurewa umurin da wasu al'amara wallahul mau'idu Allah subhanahu wa ta'ala a gurinsa alkawari yake cewa duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi ya masa sakamako akan abin da ya na aiki mai kyau ko mara kyau wa man ya'mal misqala zaratan khairan yara wa man ya'mal misqala zaratan sharran yara wa kana muhabbaban ila ra'iyatihi sai da namu awa ya kasance abun so ne zuwa ga mutanen da yake wa yake ainihin wato shugabanta ka koga duk lokacin da ya zamanto mutane ka shugabance su a ce kayan gwamna sama da shekara goma sha wani abu ka zo ka zama amirin mu'mini na mutanenka ba sa maka bore kana da kyakkyawar mu'amala da su to an san cewa ka iya shugabanci shi yake janyo haka in ba haka ba matsala za a samu an gane a da haka amila ala niyabati sham yayi aiki yana gwamna a sham 20 sana shekara shekara nawa ashirin yana gwamna wal khilafa ya zo ya zama khalifa 20 sana shekara 20 shekara nawa a mulki shekara 40 20 yana gwamna 20 yana wa yana shugaban kasa walam yahjuhu ahadun fi dawlatihi ba a taba samun mawaki daga cikin mawaka ba wani ya tashi yayi waka ya zagi muawiya ba a taba samu ba an gane bal danat lahu al-umam a'a aka sima shine al'ummar da bata fahimce shi ba sai ta kusanto shi saboda ta fahimce shi kun akwai mutanen da a jininsu yake idan ka matso su za ka yi mu'amala da su to inda kana kauna su yana sai ka kyamace su akwai mutumin da kuma idan ka matso shi ko da kana kin shi to sai ka so shi an gane me yake janyo mutumin da kake kaunarsa in ka matso kusa da shi ka ƙi shi daga baya shine su'ul mu'amala shi yasa ake karin magana ake cewa ita zuciya tana sanya so ne jubilatul qulubi ala hubbiku an ɗabi'ar da zuciya ɗan adam san mutumin da yake ainihin wato kyautata mata ba haka bane yanzu idan za a samu shugaba ko da san da ya hau shugabanci mutane ba sa san shi idan ya iya tafiyar da mulki da mu'amala mai kyau za a zo a kaunace shi ko ba za a kaunace shi ba amma in mutum bai iya mu'amala da mutane ba mai kyau daga baya za a samu matsala ko ba za a samu ba dole za a samu ina fata an gane to wannan yana daga ciki wa haka al-araba ala arabi wal azim ya zamanto yana iya rurin din larabawa da wanda ma ba larabawa wa kana mulkuhu yayi mulki ala al-haramaini akan makka da madina wa misra ya mulki misra wa sham da sham wal iraq da iraki wa khurasan da khurasan wa faris da faris wal jazira kai gabaki ɗaya yankin laraba sai da ya dawo yana hannun shi wal maghrib da maghrib andalus kenan wal yaman ko da yaman wal maghrib da maghrib andalus kenan wa gairi zalika da wani wannan duk yana karkashin sa ina fatar an fahimta dan haka akwai shi yasa nake faɗa da dama cewa dole ne mu ji tsoron Allah idan kana karantar da mutane ba dole ba ne duk falala Allah ya tattari ya maka kai kaɗai wani ka iya kai ne malamin shi shi ne ɗalibinka amma Allah zai ɗaukan wani kasa'is ya ba bashi wanda kai bai maka ba da ka ga rigima in ta taso ko matsala idan ana so matsalar ta warware shi Allah ya sauƙi mai yadda zai warware ta yanzu amma kai an bakka da rigima ba za ka iya warware ta ba to dole sai mun yadda da wannan da haka muawiya akwai sahabban da sun fi shi daraja da falala a cikin sahabbai amma Allah ya ba shi iya tafiyar da mulki wanda ba kowa kuma Allah ya ma irin wannan hibar ba a cikin sahabbai wannan yana daga cikin falala da miza da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa da Abu Zar da Gifari da Muawiya wa yake gaba da wani a wajen daraja ba Abu Zar da Gifari ba amma annabi ya kalle shi yace masa innaka innaka kai mutum ne wanda kake kana da rauni Ya ce masa kada ya kuskure shugabanci ko mutum bi hayyabar duniya kuma annabi ya ce sama wannan rufin nata da ƙasa bata taba ganin mutum mafi gaskiya ba a duniya kamar Abu da fari. amma annabi ya yace kare shugabanci kuwa ai mun faɗa muku a nan cewa dalilin shine shi yana da ra'ayi idan ka je ka nemo kuɗi saboda yadda yake da san alheri yana ganin haramun ne ma ka ajiye wani abu da ka ci ka sha iya abin da za ka yi bukatar kai to duk abin da ya rage dole ka ɗauko ka rabiya mutane to kuma wannan ai kaga ya saba wa tsarin Allah ina fatar an fahimta da wannan kaga ai kuma ba zai yi ba ai ko kuwa to kaga wannan wanda yake fahimta cewa haramun ne ajiye kuɗi ran da ka ɗauko dukiyar marayu ka ce ga ta ajiya zai rabe ta ko ba zai rabe ta ba rabe ta zai yasa annabi ya ce kai mutum ne kana da rauni kakka kuskura ka shugabanci ko mutane guda biyu saboda matsala za a samu to irin wannan kashe-kashen dole ne mu yadda da shi a rayuwa to sai a zauna lafiya amma shi wani da zaran Allah ya bashi wani matsayi to dauka yake fa ta kowane bangare yanzu Allah ya masa bai wadda bai wakuwa ba kuma wannan kuskure ne gaskiyar magana Allah ya sa mu dace sana'us sahabati ala muawiya ya ban da sahabbai suka yi akan muawiya قال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يا فداياتي لا تكره إمارة معاوية kada ku kyamaci shugabancin Muawiya fa wallahi la in faqadtumuhu yace na rantse da Allah idan kuka rasa shi la tarawna ru'usan sai kun ga kawukan al'umma tan duru tana faduwa an kawaliha daga gangar jikinta ka anna halhanzala yadda kasan ana sara guna tana barewa yace to saboda shugabanci da za a samu mara kyau mara tsari mara jagoranci haka za ku kan mutane na faduwa saboda rigingimu da ya kunkuna da za a da rashin zaman lafiya da za a dinga samu tsakanin mutane an gane wa qala abu darda abu darda yace ma ra'aitu ahadan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ban taba ganin wani mutum ba ashbaha salatan wanda yake kamanta sallah bi rasulillahi irin ta annabi muhammad min amirukum hada irin wannan shugaban naku yani yana nufin muawiya shine wani da aka kawo mai wannan wani sai ya ce wai ai shi abu darda wai ai izdili wai yake wa mu'awiya wai ai wannan maganar ta abu darda wai shi abu darda wai izdili yake wa mu'awiya inda kaga ya za a ce sahabi yana wa wani izdili bayan Allah ya ce la yasqar qauman min qaumin kada wasu mutane sai mu wasu mutane wa izdili an gane sana'ut tabi'ina alaihi magana yaban da tabi'ai suka yi akan shi qala mujahid mujahid yace law ra'aytu muawiyata laura aita ta kai mai sauraron karatu da ka ga mu'awiya da kultun wallahi da sai kun hadal mahadi wannan shine mahadi. wa qala bin ibn al-mubarak yace mu'awiyata mu'awiyatu indana min min min hatun wato mu'awiya a gurin mu baiwa ne kyauta ne famar ra'ayinahu duk mutumin da muka ganshi yanzuru ilaihi shazaran yana kallon sharri yana kallo irin na sharri dangane da mu'awiyah ittahamnahu alal qawmi to mukan tuhumce shi cewa wannan mutum ne wanda nan gaba sai ya taɓa mutuncin ragon sahabban annabi Muhammad ya'ani as-sahaba akhi malam ya hadihi ba'adu fada'ili mu'awiyata wannan sune sashen falalolin mu'awiya wasu sayati ati ba'adu ha da sannu sashen ta zai mabususa wato abin shimfiɗawa mutafarriqa a rarrabe insha Allah ta'ala amma abuhu amma babansa Abu Sufyan shine Abu Sufyan ko fa yakfihi ya isha Abu Sufyan sharafan wato daraja da matsayi da ɗaukaka a gurin Allah annahu mimman anfaqa yana daga cikin wanda ya ciyar da dukiyarsa min ba'dal fati bayan an yi fatahu makka wa qatal kuma yana daga cikin wanda suka yaki domin abu safiyan karku manta ya musulunta bayan fatahu mai fatahu makka ne to bayan fatahu makka ya ciyar da dukiyarsa kuma ya tashi ya yi yaƙi don daga addinin nan na Allah wa ma la ya arifuhu kasirun minan nasi abinda mafi yawancin mutane ma ba su san ya faru ba dangane da abu safiyan annahu shi abu safiyan radiyallahu anhu faqada ainihi ya rasa idanunsa guda biyu fi sabilillahi idansa guda biyu kaka duk a wajen daga addinin Allah suka samu matsala suka laraji kai kana nan ko kyakkyawan mari ba a taba ma ba ka wulkita ka ga wuta amma ka zo kana zagin mutumin da shi ya rasa idanunsa guda biyu kaf gurin yadda zai ga ya ciyar da addinin nan gaba an gane faqada wahidatan fi hisar at-ta'ib ya rasa ɗaya lokacin da aka je aka tsare ɗa'ifa a yaƙin ƙirridda wa faƙa wato a hisar ta'i wa faƙa da saniya ya rasa idansa na bifi ma'arakatil yarmu a yaƙin yarmu sai abu gani kafin ya bar duniya idanunsa guda biyu duk sai da ya rasa su kuma dalilin rasa idanun shi ne wajen yaƙin ɗaga addinin Allah ne kai kana nan baka taɓa tsina nawa addini komai ba amma ka zo kai kullum ka rasa wanda za ka zaga sai ka fito ka ce Allah ya wa Abu Sufyan Allah ka tsine waye Allah ka tsine waye Allah ka tsine waye Allah ta'ala ya shirye da mu to shine sai abu na gaba malam yace al-fasl as-sadis fasali na shida ahlul baiti wato mutanen gidan annabi Muhammad wa fada'iluhum da kuma falalarsu man hum ahlul baiti suwa ne ne ahlul baiti malam yace ikhtalafa ulama malamai sun wa juna ilimi fi tahdid alin nabi wajen iyakance wajen ta'arifin su wane ne iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala arba'ati aqwalin akan maganganu guda hudu malamai suka yi al-qawl al-awwal magana ta farko akwai wanda suka ce anna alin nabi lalle idan an ce iyalan gidan annabi humul ladina hurrimat alaihim as-sadaqa sune wayanda aka haramta musu cin sadaka. wa qad nassa ala zalika wanda ya tabbatar akan wannan Abu Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad wa ba'd al-Malikiyya da wasu daga cikin malaman Malikiyya wa adillatu ashabil qawl hada al-qawl dalilan masu wannan maganan shine ma rawahu al-Bukhari wa Muslim abinda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance yu'ta ana zuwa masa bitamri da dabino inda siramin nakhli lokacin da aka ainihin wato wato idan an ce as-siram shine al-qita'atu al-qalila wani yanki wanda yake kaɗan. inda siramin nakali lokacin da aka yanke wato wani bangare na dabino fa yaji'u hada bitamrihi wannan sahabin sai ya dauko sa sai ya zo da shi wa hada bitamrihi wannan ma sai ya dauko sa ya zo da shi hatta yasira indahu kauman min tamrin har sai an samu wato inda ake zaba dabino shine kauman ka iya cewa kaman ainihin wato tasa ko daro ko kwano na brass faja'ala al-hasanu sai al Hassan sai ya fara wal husaini da husaini yal bani suna yin wasa bi zalika tamar da wannan dabino fa akhadha ahaduhuma tamratan sai ɗaya daga cikin sai ya ɗauki dabino fa ja'alaha fi fihi sai ya sa ta cikin bakinsa don dan ya ci fa nazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kalle shi fa akhrajaha min fihi sai ya fitar da dabinon daga bakin shi faƙala sai annabi muhammad ya ce amma alimta kai hassan ko kai al'imamu husaini baka san cewa anna ala muhammadin su iyalan gidan annabi muhammad la ya akuluna sadaka ba ba sa cin sadaka baka san wannan ba to shi sa iyalan gidan annabi akwai iyalai na nasaba akwai iyalai na surkuntaka dole sai ka san wannan idan za ku tattauna da ɗan shi'a na biyu marawa rawahu muslim fi sahihi an zaid bin arkam. abinda muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa daga zaid bin arqam qala yake cewa qama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman khatiban annabi ya miƙe wata rana yana mai khutuba fina a cikin mu bima'in yud'a kumma a wani ruwa da ake kira ainihin wato da a wani guri da ake kira kumma da haka kumma din nan wadin ne bai na makkata wal madinta inda jufa a inda jufa take nan wadin yake baina makkata wal madinata fa hamidallahi ta'ala annabi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabi Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'ada annabi yawa mutane wa'azi wa zakkara ya tunatar da su lahira da abin da za a haɗu da shi a gaban Allah sun maƙala sannan sai annabi ya ce musu amma ba'adu bayan haka ala ku saurara wannan kalimatu tambihin ne wasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana basharun ni fa mutum ne shi yasa sai ya kawo alhasr wal qasr ka sani fa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi mutum ne tunda ka san an yi lokacin da anan kasar in ka ce annabi mutum ne to bala'i ya ganka za a ce kai makin annabi ne kai na haka sai ya ce yushiku ya kusa an yi a ciye rasulu rabbi rasulu rabbi dan sakon ubangiji na zai zo zan karba kiransa shine mala'ikan mutuwa fa ujibu zan karba shine mala'ikan mutuwa yayi kusa gabi yake da yazo ya ɗauki ra'ida. zan koma zuwa ga Allah wa inni tarikum fikum saqalaini zan tafi zan ban muku nauyaya guda biyu awwaluhuma na farkon su kitabullahi littafin Allah fihi alhuda a cikin littafin Allah akwai shiriya wan sannan a cikin littafin Allah akwai mai haske fa khudhu bi kitabillahi ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku kama shi gadagau ku riki fa hassa ala kitabillahi annabi ya zaburar da mutane akan riko da littafin Allah wa raggaba fihi annabi ya kwadaitar da mutane akan riko da littafin Allah qala sannan sai annabi ya ce wa ahlu baiti sannan kuma nauyi na biyu da zan tafi in ban muku da mutanen gidana sai yake udhakkirukumullah ina hada ku da Allah fi ahli baiti dangane da mutanen gidana udhakkirukumullah ina hada ku da Allah fi ahli baiti dangane da al'amuran mutanen gidana udhakkirukumullah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana fa qala lahu husayn sai husayn yace tunda ya kamata malam ya kawo hadisin abin da ya faru ne sanda suka dai za su yi masa tambaya shi zai da bin arqam din cewa zai ka hadu da alheri mai yawa kayi sallah tare da annabi kayi yaƙi tare da annabi kayi yi kayi ka kayi kaza ka ba mu labarin abin da ka ji daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai shi Zairu dan Arqam yace kuna ganin shekaru sun mun yawa alama ta tafiya lahira duk ta riga ta gangaro yace da na faɗa muku ku riƙe da ban faɗa muku ba kar ku kallafa min ku ce sai na faɗa muku ina fata an fahimta da wannan ne dama malamai suke nuna in shekaru ya riga ya tafi to wasu abubuwan kuma gaskiyar magana sai dai a yi haƙuri da su kawai a lallaba don shekaru ba ƙarya ba ne tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minku man raddu ila arzalil umuri kai la ya'lamu min da ilmi shekaru in suka yawa suna sa abin da ka sani a baya ma ya ɓace ma wallahi sai an tsaya ana tananata ana ta bayani Allah ya sa mu dace sai ya ce wa man ahalu baitihi ya zaidu suwa ne ne ahalu baitihi ya zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba sa cikin iyalansa qala sai ce inna nisa'uhu min ahli baitihi iyalansa suna cikin ahli baitinsa walakin ahli baitihi man hurrima sadaqa ba'da duk wanda aka haramta masa aka ce kare ci sadaka bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin ahli baiti to ku kiyaye ku rike da kyau yana daga ciki akwai wasu bulugul maram da aka bubbuga aka kawo wannan ruwayan kuma asali tana cikin musulmi an gane da kuma littafin muktarul ahadis shi ma bugun da wannan ruwayar da aka kawo ta nan gudun jirkita ta aka yi bi qala lahu husainu wa man ahlu baytihi alaysa nisa'uhu min ahli bayti qala sayti nisa'uhu lasna min ahli bayti wannan ruwayar jirkita ta kai ba haka yake a cikin musulun ba sai kuma ɗaya ruwayar da aka kawo wanda suke biye da mu a karatun da muka a masallacin matasa da muka zo wannan hadisin a cikin riyadu na mun ba da amsa akan waccan ƙadiyar ko mun bayar ba mun bayar in baka sani ba ka je ka nemi karatun mu na baya za ka ji amsar da muka bayar akan ɗaya hadisin da ya zo lokacin da aka tambaye shi zaidu ya ce wai mullahi ina rantsuwa da Allah ai mace takan zauna da mutum tsawon lokaci sun rabu da mijinta koma gidan iyayenta sai malamai suka haɗa tsakanin wannan ruwayar da waccan sai suka ce akwai ahalul baiti na nasaba akwai ahalul baiti na surukuntaka wannan hadisin da yake magana cewa wanda aka haramta musu su ci sadaka to ana maganan ahalul baiti na nasaba ne wanda suke da alaka da annabi Muhammad ta bangaren wa jini amma halin baiti ta bangaren surkuntaka su ba haramun bane a gurin su zasu iya cin sadaka ina ba ta fahimta kowane mutum Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan ja'a lahu nasaban wa sihra mun sanya masa yana da nasaba sannan yana da surkuntaka to ahalul baitin annabi wanda suke da alaka da nasaba haramun ne su ci sadaka amma wanda suke da alaka da shi ta bangaren su kuruntaka su ba haramun bane su sadaka ina fatar an fahimta qala wa manhum suwaye innan qala yace hum ali ali sune iyalan gidan ali bin abi talib da haka kaga ahli sunna da yake mutane ne masu son gaskiya da suka tashi duk wani mutum da yake da alaka da ali dan bangaren shi ne dan shi ne sai suka dauka ahlul baiti Ali bin Abi Talib kafin ya bar duniya yana da ‘ya'ya sun kai talatin. kuma a nan gurin cikin karatattukan da muka ai mun zo muku da littafin ma'alimul madrasa sai ne ko ya tabbatar da cewa cikin wanda aka kashe a Karbala kafin al-Imam husaini ya mutu akwai Abubakar dan Ali bin Abi Talib akwai Umar dan Ali bin Abi Talib akwai Usman dan wa dan Ali bin Abi Talib kafin al-Imam husaini ya mutu amma su yan shi a gurin su a gidan Ali bin Abi Talib mutum biyu ne kadai ahlul baiti daga Hassan Sewa sai Husaini sannan a gidan Hassan kakab babu ahlul baiti a gidan Hassan kakab a gurin Inshiya shi'a a Hassan din kawai shi suka dauka ƴaƴan Hassan din kuma sai aka yi me sai aka yi watsi da su kuma yana daga cikin tambayar da duk ɗan shi'a in ka mai ba zai ba zai baka amsa ba kace me yasa cikin ƴaƴan Hassan ba ahlul baiti me yasa to babu to kaga zaka fahimci kungiyanci kawai ake abin da ya musu su dauka abin da bai musu ba su watsi da shi haka suke babu su kuma dan rashin mutunci waɗannan mutanen su ne za su ce wai su wai masoya ahlul baiti ne ahlul baitin wa in dai na gidan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake kauna in za a kaunace su a kaunace su duka mana ko kuwa da shi al Husaini Hassan shi mai ai ne babba ko ba shi bane babba ba shi bane yaya to da wani dalili za a dauki zuriyar Husaini kaf sune ahlul bait shi kuma Hassan ƴaƴan shi ba ahlul ba bane da wani dalili sannan na biyu akwai ahlul aqid a gurin su shi aqid din ma ba ma ahlul bait bane ballantana ma iyalansa sannan akwai ahlul jafar akwai iyalan jafar Jafar ɗin nan fa shi ne yayan sayyadi al'uwa ɗaya uba ɗaya, kuma wanda yake bibiyar karatattukan mu mutane guda shida, wanda suka yi kama da annabi Muhammad, kamancece ne yadda inda mutum idansa ya fara samun matsala in ya hango ɗaya daga cikinsu yana zuwa zai ɗauka annabi ne ke zuwa. To Jafar ɗin nan yana ciki ba. Amma a gurin in shiya ba a halil baiti ba ne, shi kan shi ma ba a halil baiti ba ne ballantana iyalansa. sannan akwai Ali Abbas sannan akwai Abbas Abbas abu ne wanda bai boye ba kowa ya san alaƙar Abbas da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake girmama Abdullahi dan Abbas idan yazo ya same shi a dandamalin kofar ɗakin shi za su yi karatu ya zo tun azahar yana jiran shi iska na ta dukan shi idan la'asar ta ya fito ya ga abdullahi ɗan abbas abin ya mai nauyi ya hau faɗa ya ce dan mai da ka zo baka tura an aiko ni ba an taso ni in fito ya ce karka manta ba kai kana daga cikin ahalul baitin da aka umarce mu aka ce mu girma su kaga abdullahi ɗan Masa'udu shi ya san cewa abu wannan abdullahi ɗan abbas ahlul baitin in ya gama faɗa sai abdullahi ɗan Masa'udu, ɗan abdullahi ɗan abbas ya ce yadda aka umarce ku ku girmama mutanen gidan annabi yace mu kuma haka za a umarna an nasala bi ina. haka aka umarce mu ma ya zama wajibi mu girmama malaman mu shi yasa in nazo nake yin hakuri in jira sai sanda ka tashi tukunna wannan zo maka nokin din kofa gongon gongon wani wani dalibin ne ba sai kare kofar ba ma yanzu akara maka lawo nazo gongon gongon kuma wallahi sai ka tashi qala sai ce kullum haula yuhrimu sadaqa dukkan wayannan an haramta masa sadaqa qala sai yace na'am sai eh. ma abin da ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi zuhuri an urwa bin zubair an aisha anna fatimata alaiha salam fatima Allah ya kara mata yadda arsalat ila abi bakarin tas'aluhu mirasa ta aika wajen abubakar tana tambayar shiga dantan min minan nabi daga annabi mimma afa Allahu ala rasulihi cikin abin da a shi annabin Allah maɗaukakin sarki ya bashi na dukiyar fai'u tatlubu sadaqatan nabi tana neman sadaka wacce annabi ya bata bil madinati a can madina wa fadak da kuma gonan fadak wa ma baƙi da abin da ya rage mun kunsa kaibar na ɗaya bisa uku na dukiyar kaibar fa Baƙala abubakar sai abubakar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi yace la nurasu a wacce ruwa ya ce annabi ya ce na hannu ma'ashar al'ambiya ila nurasu mu tawagar annabawa ba a gada mu ma tarakna duk abin da muka bari fahuwa sadaka to sadaka ne su yan shi a gurin fasara sai je ki hadisin sai ce na hannu ma'ashar al'ambiya la nurasu ma ba a gadan mu an gane ma tarakna sadaka kuma ba mu bar sadaka ba da haka abin da muka bari a dukiya ta mu ba sadaka ba ce to kuma ma din ba nafiya ba ce ma ce mausula nahnu ma'ashar al-anbiya mutaren annaba la ba a gadan mu ma tarakna duk abin da muka bari fa huwa sadaqatun sadaka ne ga al'umma inna ma ya'kulu alu muhammadin min hadha al-mali ya'ni min malillahi iyalan gidan annabi muhammad suna ci daga wannan dukiyar ne laysa lahum an yazidu alal ma'akal basu da wani abu na su ƙara akan ainihin wato bukatar su na yau da kullum ana ya to sai yan shi'a wannan matsalar tana bukatar sai mun samu lokaci wata rana a wani guri daga cikin gurare duka ayoyin qur'ani kakkab da suke magana gado mu juye su saboda wannan matsalar na faɗa ranan nan na ce matsala guda goma sha biyu yana da kyau idan kana ɗalibin sunna ka sanka duk in ɗan shi'a zai buɗe baki ya taɓa mutuncin sahabban manzan Allah mafi yawancin masail ɗin da yake komawa zuwa gare su matsaloli ne guda goma sha biyu. da ka san matsalolin ka san har shi'a a kai da yadda za ka ba su amsa wallahi ba wani ɗan shi'a da sai wasa da hankalinka an gane to wannan matsalar cewa Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya zalunci na Fatima tana ciki saboda sun ce wai wannan hadisin ai ya ci karo da ayar Qur'ani ya Abubakar zai ce ba a gadan annaba bayan ga Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud in ba a gadan annaba ta ya akai annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud an gane to wannan yana daga cikin shubha in ba a gadan annaba ta ya akai annabi Zakariya ya haya ya gaje shi tunda ya ce ya risu ni ويرث من آل يعقوب وجعله ربي rabbi don kaga ka rude to baka karatu ne ko baka alaka da inda ake karatu da dan shiya ya ce to wannan hadisin ya doki qur'ani ya ka aya sai ka rude to akramaka Allah fa to fa gaskiya sun kawo shi ba shubha a ka ba tunda sanda ake karatu ba zuwa kake ba ba an fahimta ai saboda haka ba wani shubha a ciki kamar yadda na faɗa a baya a aqidar ahlus sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi shi kadai ne bai kuskure amma duk wani wanda ka sani yana da girma da matsayi cikin sahabbai a gurin zai iya kuskure kowa shi kuwa ana ganewa to dan haka kasancewar na Fatima a gurin mu ba ma'asumiya bace za ta yin kuskure ko ba za ta yi ba akan wannan matsalar kuma sai an samu dan bi ko dai na na Fatima ta yi daidai Abubakar ya kuskure ko Abubakar ya kuskure na na Fatima ta yi daidai wallahi dole sai an yi ɗayan biyu daga ciki to wannan yana daga cikin abin da suke faɗa suke cewa ya zalunce ta ya kwace mata gonan fada suka ce in ba a gado ai nassi ya zo ya ce yusikum Allahu fi me fi auladikum da haka Fatima ɗaya ce ga Annabi Muhammad ko ba ya bace da haka ta shiga cikin wasiyya da Allah ya ce yusikum Allahu me fi auladikum lidzakari mislu hadzil to amma sun manta da Allah ya faɗi wannan ya ce kuma yusikumullahu fi auladikum da ya je can gaba ya faɗi gadon mata idan mijinsu ya mutu ko bai faɗa ba ba ya ce wala kum nisu mata raka azwajukum in lam yakul lahunna waladi ma fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarak aka zo aka faɗi gadon matan idan su ne suka rasu suka bar maza yadda na na Fatima Kur'ani ya tabbatar da gado inda wannan ayan ne Qur'ani ya tabbatar cewa idan mace ta mutu idan miji ya mutu mace za ta gade shi ko ba za ta gade shi ba za ta gade shi ko ba za ta gade shi ba za ta gade shi to dalilin da yasa ba a ba matan annabi gado ba shine dalilin da yasa ita ma ba a bata ba kuma inda a ce zalunci su abubakar suka yi ai da suka hana ta ba su ba ta ba da sai su bawa ƴaƴansu tunda ai suna auren ƴaƴan manzan suna auren manzon Allah yadda take ɗaya tana da gadon ubanta su mata suna da gadon wa mijinsu to ba a basu ba ba a baka shikenan saboda sun ce sun ji annabi ya faɗa ya ce tabbas mutaren annaba ba a gadon mu duk abin muka bari sadaka ne da haka cewa wa harisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu ya gaji annabi Dawuda gado ne na ilimi ba gado na ya mutu ya bar masa wani abu ba saboda farkon ayan Allah ce ai wala qad atina Dawuda wa Sulaimana ilman abinda aka ba su kenan wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin sai Allah ya ce wa warisa sulaiman kenan gado ne nawa na ilimi da annabta ba gado na ya mutu ya bar masa wani abin duniya yazo idan ka ce gado ne na kuɗi dan annabi Sulai annabi shi kadai ne dan annabi Suleiman annabi sulaiman shi kadai ne dan annabi dauda nawa aka raba dukiyar nawa kuwa ya samu da ya rasu sannan annabi zakariya da ya zo yana roƙon Allah ya ce Allah ya ba shi ɗa ai ya faɗi dalili tun ma kafin annabi an ya zo duniya ya ce a risu ni wa risu min ali yaquba waje rabbi Allah ka bani ɗan da zai gaje ni cewa wa risu min ali yaquba ya gaji iyalan gidan annabi yaqub wannan ya nuna maka gado ne na ilimi da karantarwa ba gado na a mutu abin masa wani abu ba tunda a can baya ai ya ce wa inni khiftul mawali min wara'i Allah ina jin tsoron wanda za su biyo baya na su dauki addini sai masa riƙoyin ya kashi. fa habli min ladunka ka bani da daga gurinka wanda ya riso ni zai gaje ni akan wannan aikin addinin wayarsu min ali ya gaji iyalan gidan wa gidan annabi yaqub sannan sai na abubakar da ya shekara biyu da wata ainihin wato uku ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah inda abin da ya zalunci ne na ƙin bata kuma masu wannan magana banzan fa suna ina ne sanda shi abubakar ya ɗauki kuɗin shi cokali ya kashe don addinin ya ci gaba har sai da a kafin ya bar duniya Allah ya ce alladhi yu'ti malahu wa mali ahadin indahu min ni'matin illa ga a wajhi rabbil a'la amma cewa suka yi karya ne wai ayan ma akan alibi na Abi Talib ta sauka wanda tarihin duniya ya tabbatar Ali har yi bar duniya bai daga cikin masu kuɗin sahabbai amma cewa suka yi shine allazi yuti malahu yatazakka to wannan bai ba kai baka mamaki mutumin da suka ce inna anzalnahu hudin Ali bin Abi Talib aka sauka ba Qur'ani ba mai na ban mamaki a ciki da ya shekara biyu da wata uku ya koma zuwa ga Allah inda abin da ya zalunci ne da umar ya zo ya kamata ya canza ko bai kamata ba umar ya zo ya shekara goma bai canza abin da abubakar ya ba usman ya zo bai canza abin da abubakar da umar suka yi ba waye ya zo ya hau shugabanci na hudu ba ali bin abi talib ba yanzu tun da ya samu dama ya zama shugaba sai ce to zaluncin da aka yi wa matarsa yar gidan annabi aka hana ta gado to yanzu ya dawo da gadon ai shi mata shi teku sannan yar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yanzu ɗayan biyu zai faru ko dai ya tabbata cewa abinda Abubakar da Umar da Usman suka yi shi ne daidai shi yasa Ali bin Abi Talib da ya zo bai canja abin da suka yi ba idan ko ɗan shi'a sun ce da gaske zalunci aka yi to me hukuncin kuma wanda aka zalunci mutane yana da damar ya karɓo haƙƙi mai riƙi karɓuwa shikenan wannan tambaya ce su muka barwa su za su ba da amsa ko kuwa mu ba mu ta cewa akan wannan yanzu sai dai su su ba da sai dai su su ba da ainihin wato amsa kuma ga hadisi nan fa a cikin usulul kafi a farko farko yadda ya tabbata a littattafan sunna annabi yana faɗa fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba wani annabi da ya mutu ya bar kuɗi aka gada wa inna ma warrasul ilma wannan hadisin akwai shi a cikin usulul kafi amma dan rashin kunya kuma gobe sai wani ya fito ya ce to kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai wani bai kyauta ba Allah ya sa mu dace to wannan ba shi bane mahallin binciken mu amma dai za a zo kan shi nan gaba na hudu ma rawahu muslim min hadisi ibn shihab an abdullahi ibn al-haris ibn an-nawf al-hashimi anna abdul muttalib بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال سنتي لعبد المطلب بن ربيعة ga abdulmutallib bin rabi'a walil fadli bin abbas da kuma fadlu bin abbas an gane aiti ya rasulullahi ku je wajen annabi fa da lahu ku ce masa ista'malna ya rasulullahi ala sadaqa ka dora ma aiki mana akan dukiyar sadaka. wa zakara al hadith sai ambaci hadisi wa fihi qala lana a ciki ne annabi yace musu inna hadhihi sadaka. wannan sadakar da kuke ganinta ta inna ma hiya awsakun nasi datti ne da mutane wa inna ma la tahillu li ali muhammadin wala li ali muhammadin wala tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin yace mu wannan sadaka bata halatta gare ni bani annabi muhammad kuma bata halatta ga iyalan gidan wa ba gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-halimi wannan malamin yace wa ma'lumun anna hadhihi as-sadaqat abin sani ne wannan sadaka ce ta ainihin wato almusulmi ne musulmi mawdu'atun minhu abin sanyawa ce daga gurinsu ghaira mukhrijatan ila ghairi ahli dinihim ba abu bane wacce ake fitarwa zuwa ga wasu wanda ba addinin su ɗaya ba fa bana sai ta bayyana annahu arada bil al abinda annabi yake nufi da al qarabatuhu khasa wanda suke da alaka da shi na kusa to wannan ita ce ɗaya daga cikin ma'ana ta farko da malamai suka faɗa idan ana nufin ahalul baiti sune wanda haramta su ci sadaka Allah ta'ala ya samu dace sai idan an kai darasi na gaba da kuma rago idan mun karasa sai a ji kuma abinda zai biyo baya da karashin bayani dangane da suwaye ahalul baiti Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu nan gaba ma idan mun je ha hukuku na ahalul baitin ma duk za a ji shin mutanen gidan annabi muhammad suna da haƙƙi a kanmu ko ba su da shi suna da shi to matsalar shi'a shine inda ma kuke rikici da su in kaji suna ta ihu akan ahlul baiti ka tambaye su wani ahlul baitin suke magana domin su ahlul baiti a gurin su wasu mutane ne kirkaku an fahimta za ka ji wanda ayat ta sauka akan su sun ce ba sa ciki wanda ba a ma haife shi ba sai bayan shekara ɗari wani sai shekara ɗari biyu. wani 250 kuma suka dauke suka tura suka ce ahlul baiti suka ce yana ciki Allah ta'ala ya shirye da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaman ya imam yana so zai bayani ya shigo eh ya shigo eh

wanda yake bibiyar tukan mai yasan wannan mun faɗa mun ce ɗan shi'a ne kamar ta fito fili Dan yadda zazzaki yake da aqidar cewa ali bin abi talib ya fi annabawa daraja shi ma haka yake da na aƙidar na na fatima ta fi annabawan allah daraja saboda ka kakka wani bata makanka lokaci akan shi ɗan shi'a ne shi'anci yake wannan ita ce magana ta gaskiya allah kuma ya sa mu dace shi yasa su malaman Kano suka yi kira ne suka ce duk wani taro na addini ba wani dalili ma da za a ci gaba da gayyata shi kawai kamata yayi abin da aka yi mazazzakin shi ma a mai inda aka kai shi shi ma a kai shi can eh su hada a can dan waya ga dan wa ma eh malam me kake so ka ce ana ah, tambaya nake da shi akan lokacin da mutane suka rinka masa yana sayyidina Allah hmm. bayanin abu jafar cewa hadisin da ya zo a kan cewa yi na ya su ba su ba ne hadisin cewa turara su ya kashe suna yaran ka turara su da hayakin wutan da ya tura hmm. me gaskiyar hadisin bai inganta ba ne hadisin ya inganta ba to a'a to da ya ce ƙaryen ikirma ne kuma ikirma ya ruwaito wata ruwaya ta wata hanya kuma ya karba wanda ka san makareci ne in ya kawo labari ta nan baka yadda ba ya zai kawo labari ta can ka yadda kuma inda kana bibiyar karatu ta kanshi kasan ta na kudatu yanzu ka faɗi magana ka warware to akwai ta a karatu yanzu ba shi nake faɗa ba ya ce in mutum ilimin zai taɓa wani harshe su ya ƙure shi dan girman Allah mai hankali zai wannan magana kuma ya ce shi da ake gani mutum ne da an yi shi a wannan zamanin amma mutum ne da ya kamata a yi shi a zamanin magabata ibn hajar fa al-asqalani ibn hajar al-asqalani ibn hajar wanda ya dauke fatuhul bari ya mai sharhi wanda duk malaman duniya idan suka ce qala al-hafiz suka yi shiru babu wanda suke nufi sai ibn hajar saboda jalalarsa da sa a gidan karatu tun da ya ɗauki bukari ya masa sharhi fatuhul bari an ittifaki a duniya da yanzu tun har Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta da ƙyar za a iya samun ɗan matar da zai ɗaukar bukari ya mai sharhi kamar yadda ibn hajar yake amma cewa yayi ibn hajar wallahi da zai je ya zauna da shi da yana nan sai ya yanki tikiti ya je sun zauna da ibn hajar kuma ya rantse da Allah ibn hajar din ba zai iya kwata kansa a hannun shi ba saboda ka kakkaba ta makanka lokaci akan shi mu mun bibi maganganun sa da dama an samu akwai ya tifka ya warware yanzu ka san cikin aqidin shi cewa yake yi a aqidar shi shi yanzu Ali bin Abi Talib ji ya fi sahabban daraja a aqidar ka ji wannan aiki a aqidar shi yanzu shi ya yadda cewa su Ammaru bin Yasir su Salmanul Farisi babu abin da su Abubakar da Umar za su faɗa musu a aqidar shi ai anan muka faɗa yace Usman dan affar a zamanin shi ne masu kuɗi suka ƙara kuɗi talakawa suka ƙara talauci da haka wanda suka zo suka kashe shi talakawa ne suka jawo shi suka tunzuro suka zo suka kashe shi kuma yace wai shi bai ga hadisi ko ɗaya ba wanda annabi ya magana akan kashe sai na Usman Aka yi faɗa na ce ɗayan biyu zai faru ko dai yadda kake shi ne ya ce fa in ya rantse da Allah in ya ce babu abu babu ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba don Allah a gidan karatu ana yawan ka in kana neman zaman lafiya ka shi ya samu yanzu tun da muka gano ma mahaukaci ne wallah mun fita harkarsa kuma ka je ka saurari karatuttukan malam Kabiru Bashir da ya masa raddi daga na ɗaya akan kifi na ganin ka mai jarkoma ka shiga darul fikir ka sa kawai kifi na ganin ka mai da koma a darul fikir zai sako maka da karatun malam kabiru bashir wajen guda goma sha tara zuwa ashirin da ya dinga raddi akan matsalolin raddi na ilimi ɗaya bayan ɗaya za ka fahimci abin da nake faɗa maka na tufka da warwara sosai akan matsalar sannan matsalar zagin sahabbai a baya bayan nan ai su suka fito da ita fitowar da ko in shi amma ba su fito da ita ƙarara ba yadda suke fitowa su zagi mu'awiyar su ce la'ananne dan la'ananne haka suke faɗa mai ba to shi yasa in ba Allah bane ya shirye da shi ba zai bar duniya ba sai alhakin sa abba ya kama shi yanzu kwanan nan a shekaran jiya na fito daga Kana inda nake karatu a masallacin sabuwar gandu ina ma dalibai karatu da yamma daga azhar zuwa magariba ina jin shi yana karatu yana ihu yanzu akwai yaron shi da ya rasu shekarun baya da yawa ba amma yanzu saboda rigimar da ta taso ya ce shi ma yaron ya gano guba aka ba shi ya mutu ka fahimta Allah ya samu dace kar dai mu dai ka bata ma kanka lokaci a kansa wallahi tallahi mahaukaci ne sannan shi'a yake ma yaƙi shi'a yake ma talla saboda ai cikin maganganun da ya na karshen nan inda mun sifi ne bai da bangare adalci yake so ai ma Dr. Nazif Yunus Najus an kama shi ko ba kama shi ba shekara nawa ya asali ya taba magana ya ce a sako shi amma saboda zazzaki dan uwa ya ga dan uwa ne ya ce wannan bawan Allah wannan bawan Allah wai bawan Allah ma ya kamata a tausaya ma ka san kaji mutum ya ce bawan Allah to yana nufin mutumin kirki kenan ba wannan bawan Allah ya ga mutumin da zai zo ya ce wa Abubakar Allah ya tsine mai ce wa Umar Allah ya tsine mai ce wa Usman Allah ya tsine mai amma wannan mutumin ya zo yana cewa wai a tausaya wa bawan Allah a tausaya ban Allah amma yana nasaba cewa wai rashin lafiyan yana da alaka da abin da aka ainihin wato yi musu ƙarya yake makarecin banza makarecin wafi subhanaka allahumma wa bihamdika ina baka shawara kai kokari ka samu lokaci wancan karatutukan na malam kabiru bashir kabisu kuma akwai rudud din da ka san yayi mana raddi mun masa ainihin wato raddi da makamantansu su ma yana da kyau ka nemi wa'annan karatutukan ka ji cikin abin da na fassara a cikin faminhum zalimul a ya ce fassara kala kato ne cikin rududin da yake mana to shi shine haɗin sanul mannan na baban shi sai da maka dauko da wannan diya Utawi na abdullahi Gwandu da Riyadu tafsir na shehu ibrahim inyasi duk sai da muka ci yadda muka fassara aya haka suka fassara idan yadda muka yi fassara shine kala katanci to yan kala kato suna da yawa kuwa a ciki ya sa baban shi a ciki sannan ya sa abdullahi gwanda a ciki shi dama shehu in ya si wannan sun daɗe da kwakwada mai tsinuwa na tsine mai albarka ko wannan sata ma na ji tsine mashi yin albarka ya ce kan ma ya tura ta kawai gefe ya dawo saboda haka ya ce yanzu gwamnati ta tsane su mutanen gari sun tsane su mutane na da wannan muguwar aƙida ta zagin bayan Allah mutanen kirki ba dole ba duk mutumin kirki ya ji cewa ya tsane ku Allah ta'ala ya sa mu dace ne abin da nake faɗa kullum mutanenmu idan kaga mutane sun zo sun cika masallaci to bakon malami aka yi, mm. amma karatun da mutum zai iya kare kanshi da shi ba na yayi ba mutane ba sa zaunawa wa'ai. sai abu ya taso kai mutum ya bi goma waya da dare karfe uku na dare alaga ta malam to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu an ce kaza to yanzu ya da'i Allah shi ne da mu sadaka ran da malam nura dambe ya zo nan ya ja hankalin mutane yace mutane su ji tsoron Allah idan ana karatu su dinga da zumin gurin me gurin karatu ahli sunna in ba karatu wallahi akwai matsala yawa wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace subhanakallahumma imam din bai zo mai waye gaba ne to shikenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ko sai bayan sallah ne zai astaghfiruka wa atubu ilayka ban sani ba amma dai na ji ce gaskiya yana da bayani an uwa ya kamata ku gaskiya mu dawo da karatun mu ko da so bi a wata ne ko da ba za a dinga yi juma'a ko da sau biyu a wata ne ne kawai in an zauna a